حكيم عليم نبينا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkan mu da sake saduwa da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar lahadi wanda ya dace da goma sha shida ga watan ramadan shekara dubu da da arba'in da shida bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin maka zuwa madina kuma ita ce rana ta goma sha shida ga watan ukun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar bayan miladiyar annabi isa a wannan majalisi mu mai albarka inda muka saba gabatar da darasi a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin zanko plaza foundation wanda yake unguwar zanko a tsakiyar birnin abuja muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara wannan wuri da wannan gari tsari da kariya da albarka tare da dukkanin raguwar garuruwan musulmi a darasin da ya gabata idan yan uwa suna biye da mu mun tsaya ne ƙarshen aya ta talatin da shida yau kuma in Allah yadda za mu tashi farkon aya ta talatin da bakwai a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul saba fadin Allah ta'ala wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات عاملون ubangiji ta'ala ce wa ma da dai dukiyar taku dukiyoyinku wala auladukum ko billati tuqarribukum indana zulfa da dai ba su kasance su ne waɗanda za su kusanto da ku zuwa gare mu ba tunda a baya ubangiji ta'ala ya ba mu labarin yadda suke takama da dukiya da 'ya'ya har suke tunanin cewar wannan dukiya da 'ya'ya yadda ta rufa musu a tasiri a duniya suka nema musu suna a duniya to haka ainihin gobe alkiyama ma in sun tashi a matsayinsu na masu dukiya masu ya'ya ba za a yi musu azaba ba mai da suka faɗa a ayin da muka karanta a jiya wa qalu nahnu aktharu amwalan wa aulada wa ma nahnu bi mu'azzabina suka ce mu dinnan mun fi kowa yawan dukiyoyi mun kuma fi kowa yawan kyadaye dan haka wa ma nahnu bi mu'azzabina da dai ba za a taɓa yi mana azaba ba ko shine Allah ta'ala ya saukar da wannan aya yana raddin wannan magana ta yake cewa da su waɗannan dukiyoyin da suka tara da kuma ƴaƴayen da suka haifa ba su ne abin da yake kusanta bawa zuwa ga Allah ba galibi ma dukiya da ƴaƴa galibi abinda suke janyo wa ɗan adam shine azabar ubangiji ta'ala shi yasa kar dan adam ya ga Allah ya ba shi dukiya ya ba shi ƴaƴaye kuma ya bar shi cikin saban Allah yayi tunanin wannan abin riba ce a gare shi a'a ba riba bace a gare shi asara ce a tare da shi kamar yadda ubangiji mai girma ɗaukaka yake faɗa ayoyin da ke cikin suratul mu'minuna a yahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin yanzu tsammanin su abinda muke ƙara musu na dukiya da ƴaƴaye alkhairi ne a gare su Allah ya ce ba alkhairi ne ba Nusari lahum fil khairat muna gaggauta musu su cinye alkhairan su ne na duniya in sun je lahira su gamu da azaba balla yashkuruna sai dai su ba san hakan ba a ayar da ke cikin suratul tauba ubangiji ta'ala ce fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum da dai dukiyoyin da suka tara ko ƴaƴan da suka haifa kada su taɓa burge ka kada su taɓa baka mamaki kada su taɓa baka mamaki inna ma yuridu Allahu li yu'adhibahum biha fil hayati dunya dai dai manufar ubangiji ta'ala akan tara musu dukiya da ayaye shine dan ya azabtar da su da ita fil hayati dunya tun a rayuwar duniya shi yasa zaka ga bakar azabar da suke ciki wajen tara dukiya da tashin hankalin da suke ciki wajen tarairayar dukiya din dan kasta tarwatsi dan kasta watsi don kansu ne masu rasa ta kuma kalli yadda su suke azabtar da su ba sa musu da'a ba sa musu biyayya ƴaƴayen kullun cikin janyo musu magana suke yi ƴaƴayen kullun cikin janyo musu fitintunu da rigingimu iri-iri suke yi kaga wannan azaba ce da ubangiji ta'ala yake musu da ita fil hayatid dunya tun a cikin rayuwar duniya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun wa tazhaqa anfusuhum anfusuhum wa hum kafirun Allah ta'ala ce haka zai cizge rai gabarin gangar jikinsu su tafi su sami Allah wa hun kafiru da alhalin suna kafirai Allah ta'ala ka kare mu shi ne a gaba nan Allah ta'ala yake cewa illa man amana wa amila salihan duk wanda yake so ya samu kusanci da Allah sai dai fa wanda ya imani da Allah kuma ya yi aiki na gari da aiki na gari da imani da kiyaye dokokin Allah su ne suke kusanta bawa da ubangiji mai girma ɗaukaka hadisi ya zo a cikin musnad na imam ahmad ibn hanbal allah ya kansa da tarin rahma daga ruwayar abu huraira allah ya kara masa dimbin yadda yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa inna allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum ku sani cewa da dai ubangiji mai girma daukaka baya duba zuwa ga halittar jikinku ba ruwan Allah da kai fari ne ko baki lukuci ko siriri dogo ko gajere dan masu kuɗi ko dan talakawa dan masu mulki ko dan bayi duk Allah ta'ala ba ruwansa da wannan la yanzuru ila suwarikum baya duba zuwa ga surorinku wa amwalikum baya duba zuwa ga dukiyarku walakin inna ma yanzuru ila qulubikum kadai dai abinda ubangiji mai girma daukaka yake kalla zuciyarku tsarkin da ke cikin zuciyarku ikhlasin da ke cikin zuciyar imanin da ke cikin zuciyar wannan shi Allah yake kalla wa a'malikum sannan kuma yana duba zuwa ga wani aiki kuke aikatawa aiki nagari ko aikin banza waɗanda suke aiki nagari su Allah yake janyowa kusa da shi waɗanda suke saba wa Allah kullum Allah ta kansa yake da su shi yasa a cikin layya ubangiji ta'ala ya nuna cewa kada ka ga kayan ka katansa ko bajimin raƙumi kada ta wannan shine kusanci da Allah lan yanala Allah muha, wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum abinda kai na yanka katan sa ko kuma da yafi kowanne yawan jini ba shine yake isa zuwa ga Allah ba walakin yanaluhu taqwa minkum ka kuzuru idan ka yanka in dai da tsoron Allah ka yanka shi wannan shi Allah yake so ina fata mun gane wannan to shine anan Allah ya ce illa man amana wa amila salihah sai dai fa wanda ya imani kuma ya aiki na gari fa ula'ika lahum jaza'u dhi'fi irin waɗannan suna da sakamako wanda ake ninnin kamu Allah idan suka aikata abu guda daya Allah sai ninnin kamu ladan idan suka yi kyakkyawa dai Allah ya ninka musu zuwa kashi goma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha duk wanda ya zo da kyakkyawa ɗaya sai ubangiji ta'ala ya bashi ninkin ta goma in suka ce da naira ɗaya a cikin wato in suka ciyar da naira ɗaya a cikin bin Allah sai Allah ta'ala ya ninka wannan naira ɗaya zuwa kashi ɗari bakwai kamar tsali habbatin an bata saba sanabila fi kulli sumbulatin bi aka habba wallahu yuzaihu liman sha Allah yana da ikon da zai ninninka abin da ya ga dama kuma ga wanda ya ga dama to shi sa ya ce fa ulaika lahum jazaa'u irin waɗannan suna da sakamako ninkin baninki bima amilu saboda abin da suka aikata wannan a gidan duniya kenan wa hum fil ghurfati aminuna a gobe alkiyama za su tsinci kansu a cikin manya-manyan dakuna a cikin manya-manyan gidaje na takama na fantamawa na mika kafa aminuna suna cikin amincin Allah Bayinda da hadisi ya zo a cikin sahih muslim daga ruwayar annu'man ibn sa'ad shi kuma ya rawaita daga sayyidina ali dan abi talib Allah ya kara masa yadda yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna fil jannati laghurafan lallai a gidan aljanna akwai wasu manya-manyan dakuna tura zahiruha min batiniha ana iya ganin wato turab buhuriha min butuniha ana iya ganin wajen ta ciki wanda yake ciki yana iya ganin abin da yake faruwa a waje wa butuniha min buhuriha wanda wanda wanda yake waje yana ganin abin da yake faruwa a ciki wanda yake cikin yana ganin abin da yake faruwa a waje saboda haka irin transparent glass nan ne ko me ake yi kana gani wanda yake waje shi ma yana ganin komai to kaga wannan kyau ya kai kyau kenan fa qala arabiyyun sai wani mazaunin kauye ce liman hiya ya rasulullah irin wannan gidajen suwa aka gina wa ya ma'aikin Allah qala sai manzon Allah ya ce liman tayyibal kalama ga duk wanda yake yin kyakkyawan zance duk wanda yake kiyaye harshen sa baya zagi baya ashariya baya maganganun batsa baya ƙarya baya amin annamimanci baya gulma baya kitififi baya giba baya shaida zir duk waɗannan dattin harasa din baya aikatawa baya surku baya gulma baya munafunci wannan duk yana daga cikin liman tsayyabal kalama abinda yake fita a bakinsa sai gaskiya sai sulhu tsakanin mutane sai zikiri sai tasbihi sai kiyaye dokokin ubangiji ta'ala wannan shine liman tayyibal kalama ga wanda yake kyautata zancensa wa at'ama ta'ama kuma yake ciyar da mutane abinci wa adama siyama kuma ya tabbata yana yin azumi ana in azumin farilla ta zo yayi in bayan sallah ta yi ya bi shi da azumin nafil shekara guda kullum cikin azumi yake wa salla bil kuma ya ringa tashi cikin dare yana sallah wan nasu niyamun alhalin mutane suna bacci to duk wanda ya wannan ubangiji ta'ala zai bashi irin wannan gida a aljanna Allah ka arzuta mu daga nan sai aya والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ومن تعالى والذين يسعون في آياتنا kaga kuwa waɗanda suke kai komo cikin lalata ayoyinmu suke kai komo cikin lalata addininmu suke kai komo cikin bata ma'anon ayoyin da muka saukar wa manzanmu sallallahu alaihi wa sallama mu'ajizina suna yin hakan ne wai don su nuna gajiyawar su kure musu nuna cewa addinin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba addini bane na gaskiya su nuna cewa tarbiyyar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gora mutane a kai ba tarbiyya ba ce ta gaskiya Allah ta'ala ya ce ula'ika irin waɗannan fil azabi muhdaruna za a halarto da su a yinin gobe alkiyama ga su ga azaba za su ga azaba ganin gidan ko ba za su tsira ba lallai lallai sai sun fada wannan azaba din ina fata mun gane wannan kul ka gaya musu ya aikin Allah inna rabbi yabsu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu lallai ubangiji na mai girma daukaka yabsu rizqa shi yake yalwata arziki liman yasha'u ga wanda ya dama min ibadihi a cikin bayansa wa yaqdiru lahu kuma haka Allah in ya ga dama cikin bayansa ya danke arziki ya hana wani haka kyautar ubangiji ta'ala take wani a yi ta bashi ko bai nema ba wani ya wuni ya kwana ya shekara ya kare rayuwarsa cikin nema amma in Allah ta'ala ya ga dama sai dai ya tsira da na cin abinci na cin abincin ma wani lokacin sai da kyar amma Allah bai ga damar ya bashi ba haka ubangiji mai girma ɗaukaka yake rarraba rayuwa a tsakanin mutane a gidan duniya haka a gidan lahira ma ubangiji ta'ala yake rarraba wasu ya ɗaukaka su wasu ya kaskantar da su ina fata mun gane wannan wallahu yaqbidu wa yaqbidu Allah shi ne wanda yake daga wasu kuma shi ne wanda yake dan kufar da wasu kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa a ayat da ke cikin suratul isra'i Allah ta'ala yake cewa unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd kalli yadda muka fifita shashin al'umma akan shashi wasu muka ɗaukaka su muka kaskantar da su wasu kuma muka ba su ilimi wasu kuma jahiltar da su wasu muka ba su mulki wasu kuma muka sanya su ne bayan masu mulki wasu muka ba su kuɗi wasu muka sanya su ne talakawa waɗanda za su yi wa masu mulkin hidima haka Allah ya tsara rayuwa sai ya ɗauki wani ya bashi kuɗi kai kuma ya ɗauke ka kai ne mai gadinsa shi yana can yana bacci kai kuma kana nan kayan tsoro da goruna kana gadinsa haka ubangiji ta ala ya wasu ya bashi kuɗi ya sai dan ƙararriyar mota ta miliyoyin kuɗi gashi dai kuɗinsa ya sa ya siya amma ya tuka abin ya gagare shi don Allah ya kaddara wani abinci wani sai ya ci abinci a cikin tuke saboda haka yana ji yana gani dole wani ne zai zo ya zauna a yarin ya ringa sarrafa masa mota kuma dole ya biya shi shi kuma wancan din yana ji yana gani ya kwana gidansa babu yunwa kuma ya zo ya tuka motar miliyan 100 kuma a je unguwa da shi a wuni shi alaji ya ce ya yi koshi ya sha irin leman nan na zaki ya koshi amma shi ya wuni da yunwa ciki yana kogi haka dole zai tuka shi a mota unzur kaifa ba ba'dahum ala ba. kalli yadda Allah yake bibita shashin mutane akan shashi to sai Allah ya ce wal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila in kuna so ku ga yadda Allah yake bambance tsakanin mutane to ku je lahira akbaru darajatin anan Allah yake bambance girman darajoji wa akbaru tafdilan anan Allah yake bambance ilmin falaloli a lahira ne ubangiji ta'ala zai ka wasu zai kaskantar da wasu hatta a gidan aljanna wasu sun fi wasu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce idan an shiga aljanna akwai wasu yan aljannan da za su ringa gano yan aljanna kamar yadda kuke ganin tauraro a sama kaga ko nisan ai yayi yawa wal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila kana nan zai dai ka ringa hango kyallin abin da yake faruwa a gidajen sa a cikin aljanna wani sahabi yake tilka manazirul anbiya yi yadda aka wannan gidaje ne na annabawa mu ina mu ina kamo annabawa manzo Allah yace a a waɗanda suka yi kanin kuma za su je samu kawai bambancin aiki ne aikin a duniya kai da kanka aka ce yi wa kanka hisabi ka san wani ya ji ka kwazo ka san wani ya ji ka kiyaye dokokin Allah ka san wani ya ji ka falala a addini dan wani Allah ya hore masa falalar ya haddace Qur'ani yana aiki da Qur'ani yana kiyaye sallah shine limami shine mai hutuba shine mai kaza shine mai kaza duk ayyukan akan ibada ne kan gaba kuma shi ke nan haka kurin kai beran masallaci suka ce za ku tashi waje daya a kiyama zai yiwu ba duk a duniya kai ka san gaba yake da kai ina fata mun gane wannan to shi ne ubangiji ta ala yake cewa ka gaya musu ya ma'aikin Allah inna rabbi lallai ubangiji na mai girma daukaka ya busutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu a gaba Allah ta'ala ce wa ma an faktum min shay'in ku sani cewa duk abin da kuka ciya da dukiyarku ne da abin da kuka bayan taimako fa huwa yukhlifu lallai Allah shi ne yake mayar muku da madadin saboda haka duk abin da zaka ciyar a dukiyarka Allah zai mayar maka da madadi kisa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ma naqasa min malin sadaqa ita sadaka da kuke gani ba ta taba tauye dukiya ba don kakkai tunanin wai dukiya tana taruwa a lokacin da kake kin yin sadaka ko a lokacin da kake kin yin alheri a'a in dai zaka ciyar in dai zaka bayar da taimako wallahi sai Allah ya bunƙasa ma dukiyarka in kuma zaka rike hannu Allah ta'ala zai rike hannu kamar yadda hadisi ya zo a cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa yabna adama anfiq unfaqu alayka Allah ta'ala yace ya kai dan adam ringa da dukiyar ka un faku alaika ni kan zan ci gaba da ciyar da kai ma dama za ka bayar to Allah ba zai hana ka ba ma dama za ka taimaka to lallai sai Allah ya mayar maka haka wata ruwayar da ta zo a cikin sahih bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa anna malakaini yasihani kullu yawmi Allah yana aiko wasu mala'iku guda biyu su ringa shela a kowane yini ya ƙulu a hajjuhuma ɗayan daga cikinsu yana cewa allahumma a'aɗi mumsikan talafan ya allah duk wanda ya rike dukiyarsa baya taimakawa baya agazawa baya bayarwa allah ka ƙara masa talauci allah ka ƙara masa koma baya wa ya ƙulu al'asar shi kuma ɗayan ya ringa cewa allahumma a'aɗi mumsikan khalafan ya allah duk wanda yake ciyarwa duk wanda yake taimakawa duk wanda yake bayarwa ya Allah ka ci gaba da ka masa abin da ya bayar akwai wani dan uwa da yake gaya mun wani mai kuɗi ne yake cewa ka ga malam ni dai daga karkara na fito wallahi duk ranar da gari ya mun rumfa na ji abubuwa sun tsaya sai in tafi garin da na je garin mu dan abin da ya rage mun yace sai in je in raba yan kwana da dangi da abokanan arziki yace wallahi ban taɓa yin wannan ba sai ubangiji ta'ala ya min samun abin da na ya ce tun da na taso haka ne ya ce ina gane alamar na fara daina samun kuɗi in ban je na taimaka wa ‘yan uwana ba ya ce amma da zarar na je na taimaka wa ‘yan uwana na sa wannan rahamar a cikin ƙasar su sai gaba ubangiji da girma ɗauka ni ma ya min da samu saboda shi wanda Allah ya bawa a cikin dangi sada ne a cikin dangi inda Allah ya ga dama ai kowa a dangin sai ya azurta shi kowa a dangin sai Allah ya bashi ba wani sai ya bukata daga wajen wani ba amma sai ubangiji ta'ala cikin hikimarsa sai ya zabe ka a cikin ɗan uwanka a cikin danginka a cikin garinku sai ya fifita ka kai ne mai abun hannu kai ne mai kyan gani hikimar da take cikin wannan shine Allah ya baka ne domin ya sa jin kai domin ɗan uwanka su samu jin kai da kai Allah ya zaɓe ka ne ya wakilta ka ya danka abin hannun a hannunka don ka wakilce idan ka ba su suka ji sanyi a cikin zuciyarsu Allah ya ɗaukaka darajarka kuma cikin hakan Allah ya sa su ƙara ƙaunarka a shi kenan ka gaba ƙaramar baiwa ba ce ba shi sa lokacin da ka rike suna ganin kana da shi kullum kana nuna musu abubuwan ba sai a hankula abubuwan sun canja kai yanzu a baki kake gaya musu sun canja amma a jikinka ba su ga canji ba sun zo gidanka ba su ga canji ba sun ga 'ya'yanka ba wani abu da ya tsaya to daga lokacin kuma sai su fara kinka sun san cewa kawai ruwa kake musu amma in kana yi daidai gwargwadon ka abinda Allah ta'ala ya baka kana yi daidai gwargwadon su da kansu idan sun waiwaye ka wani lokaci sai su ce a'a a dan tausayawa na ai me yi ne tunda kuka ga bai yi ba wallahi akwai dalili amma kurin kawai ka rike ka damke yan uwanka ba sa ji a jikinka amma iyalanka da ƴaƴanka da abokananka su suna ta shana suna ta fantamawa ta yaya za a samu kauna tsakaninka da yan uwanka ba za a samu kauna tsakaninka da su ba Allah ta'ala ka gane da su ubangiji ta'ala ya ce wa ma an faktun min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqina kuma lallai ubangiji ta'ala shine mafi alkhairin masu arzikawa bana duk wani arziki na Allah ne kuma shi ne wanda yake arzuta bayansa Allah muna roƙonka cikin falalanka, mai girma Allah ka arzuta mu ayoyi na gaba ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون anan kuma ubangiji mai girma ɗaukaka yana ba da labarin ne akan irin yadda zai tashi mashirkai a yin gobe alkiyama ya kuma ƙure ƙaryarsu ya tona musu asiri a idan ragowar halitta a daidai lokacin da aka samu wasu mushirikai a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suke riya cewa su mala'iku suke bautawa saboda haka sai ubangiji mai girma daukaka ya tashe su ya tashi mala'ikun sai fara kure mala'ikun kafin ya zo kansu tunda ka'ida kowane jagora sai an tambaye shi kafin a tambayi wato ainihin waɗanda yake jagoransa falanas'alanna allazina ursila ilaihim wa lanas'alanna al-mursalin ko annaba ba za su wuce wannan tsarin ba Allah ya ce wallahi sai mun tambayi mutanen da muka tura musu manzanni zuwa gare su kuma haka su ma manzannin wallahi sai mun tambaye su yaya tsakaninku da mutanen da muka tura ku wajen to haka su ma wato ainihin mala'iku da aka riya cewa ana bauta musu to lallai ubangiji mai girma ɗaukaka sai ya tuntube su ya ji cewar shin ku nan ku kuka ce abota muku a rabu da bautar Allah Allah haka zai cewa da mala'iku haka aljannu Kuma, ubangiji ta ala zai musu irin wannan tutsiye din haka annabi Isa alaihi salam ubangiji mai girma dauka zai masa wannan tutsiye din a wannan ayar ubangiji ala yake gaya mana abin da zai faru da mala'iku yace wa yawma nashruhum jami'an kuma ka ambaci ka tuna ka ba da labari lokacin da za mu tashe su gaba ɗaya a yinin gobe alkiyama na farkon da na ƙarshen su da ƙananansu, sun ma da mala'ikati sannan mu ce da mala'iku a ha'ula iya kunkanu ya abuduna waɗannan su ɗinnan ko sun kasance suke bauta wa ni ba haka Allah zai tambayi mala'iku din a ayat da ke cikin suratul furqan ubangiji ta'ala yace zai tambaye su yace da su a antum adlaltum ibadi haula'i am hum dallu sabil shin ku ne waɗanda kuka batar da bayina waɗannan am hum dallu sabil ko kuma su suka bata ku bana amsa wannan ita ce tambayar da ubangiji mai girma daukaka zai musu to shine anan wajen ubangiji ta'ala yake ba da labarin irin amsar da za su bayar qalu subhanaka za su ce lalle sarki ya tabbata gare ka ya Allah anta waliyuna min dunihim mu kai muke so ba su ba mun yarda kai ne majibancin al'amarin mu koma baya da su bal kanu ya'buduna al-jinna sai dai din aljanu suka kasance suna bautawa aktsaruhum bihim mu'minuna dan da yawa daga cikin su sun imani da aljanu da su suke mu'amala saboda haka aljanu ne suke suke zuga su sai suka zama sun suna bauta musu amma ba mu ba mu a fitar da mu daga wannan tsarin kaga haka ubangiji ta'ala ya bada labari zai ce da annabi isa a an ta kulta lin nasi takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah ya kai isa kai ne wanda ka gaya mutane ittaqizuni wa ummi ilahaini min dunillah ku rike ni da ni da mahaifiyata a matsayin ababan bauta guda biyu ku manta da Allah qala sai annabi Isa alaihi salatu wassalam ya ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka ma yakunu li an aqula ma laysa li ai ba tsari na bane ba bai kamata a gare ni in faɗi abin da ni na san cewa ba gaskiya bane ba in kuntu qultuhu faqad alimta ya Allah in ni na faɗi hakan ma ai ka san haka ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika Allah fa kai da zahiri da batini duk san ma kala a wajenka ka san abin da ke cikin raina ni ban san abin da ke cikin ranka ba innaka anta allamul ghuyub domin kai ne wanda ka san duk abin da yake koyi to kaga shi kenan kowa da ake bautawa ba Allah ba in an je gobe alkiyama zai tsarkake Allah zai barranta gabarin abin da aka danganta shi da shi cewa wato yin yana bauta ba ubangiji mai girma ta suka to shi sa a wannan ayar mala'iku za su ce balkanu ya abu nuna aljanna a'a aljanu suke bautawa kuma ayar da ke cikin suratul nisa ita tabbatar da maganar aljanu lallai aljanu tabbatar da maganar mala'iku lallai aljanun suke bautawa ba mala'iku ba tunda a cikin suratul nisa Allah yana cewa in yad'una min dunihi illa inaka ku kula da kyau waɗanda suke bauta ba Allah ba ba kowa ne ba ne sai mata dan duk allolin su sunan mata gare idan ka dauki lata asalin kalmar lata ta asini ne na kalmar Allahu Allahu shine muzakkar ta kuma muannas gama mace ce al-uzza ta'anisi ne na kalmar al-azizu al-azizu shine muzakkar al-uzza ita ce mace ta macen al-aziz kenan haka almanatu ta anisi ne na kalmar almannanu almannanu ne namiji muzakkar ta macen a cikin larabci shi ne almanatu ba kaga in ya dukuna in zo ne illa ina ba, waɗanda suke bauta ba Allah ba inda za ka gane rauninsu, tun kafin aje ko ina sunan mata gare su ita kuma mace dama a ɗabi'ar ta ai rauni gare ta yasa ko ashe da aka ce a sa mata biyu namiji ɗaya fa in lam yakuna rajulaini falan farajulun wa mar'atani mimman mimantar min ash-shuhada'i an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra mace akwai rauni akwai yanzu nan za ku yi magana da ita rimi-rimi magana mai matukar muhimmanci sai ta ce maka ta manta yanzu nan za ta dora ruwa a gas ya je ta tafasa ta ce maka ta manta wani bayan Allah da ake bada labari ya ɗauki iyalinsa irin lokacin sallan nan za a tafi kano hutun sallah daga nan abuja sai da suka je daidai gadar ka waɗannan ya sha kana ya ɗauki miƙati ya ta mota za ta tafi kano kawai sai ma tattara dama kirji ta ce la ha'ila ya ce menene ta ce na bar gasar a kunne <laughs> to akwai shi ne da ta kai wannan akwai shirbitin da ya kai wannan to kaga tun anan zai nuna maka cewa wato raunin su yayi yawa in yad'una min dunihi illa ina. Allah ya ce ba wani suke bauta ba koma baya ga Allah sai masu sunan mata mataye gumakan su duk sunan mata yi gare su wa in ya yad'una illa shaytanan murida haka kuma ba wani suka sance suna bautawa ba illa shaytanan maridan sai shedan wanda ya zamanto kangararre wanda yake kangarewa dokokin ubangiji bai girma da buka sun ke bautawa to shi sa aljanu anan suka ce balkanu ya abudul jinna aktsaruhum aktsaruhum aktsaruhum bihim mu'minun da yawa daga cikin su sun kasance sun yi imani da aljanu Allah ta laka kare mu sai Allah ya ce fal yawma la yamliku ba'dukum li ba'din daf'an wala darra to a yinin yau yinin alkiyama la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darra shashin ku da ku da waɗanda kuke bauta ba Allah ba ba zai mallaka wa shashi naf'an abin amfani ba don a yau ana buƙatar ceto don haka waɗanda kuka bauta ba Allah ba ba za su cece ku ba inda za su cece ku ai kaga sun amana da ku kenan wala barran haka ku kuma za ku fada wutar jahannama don haka su kuma ba za su iya mallaka muku wani abu da zai kubutar da ku daga wannan cutuwar ba la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darra shashin ku ba zai da shashi ba ba kuma zai cutar da shashi ba wa naqulu sai Allah ya ce ayinin qubal kiyama za mu fada lil ladina zalamu ga waɗanda suka zamanto azzalimai zuqu azaban nari ku dandani azabar wuta allati kuntum biha tukazzibuna wadda ku kuka kasance kuna karyatawa da ita inda kun karyata da ita to yau ku je ku dandana sai ku ga cewa gaskiya ce ko karya ce a fasihirun haza am amtum la tumsiru shin ita ma yau da kuka ganta sihiri ne ko kuma ku gani da kyau bane ba ku leka ku gano da ne gani mun gane wannan aya ta gaba Allah ya ce ni wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qalu ma hadha illa rajulun yuri أن يف إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا وقالوا ما هذا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير أقبل سيء أبنجي بيجمع توقفك يتشك بدا بام لاباري دليلا ديسا ستتنشنش أزابر الله da ayyuka munana da suka aikata waɗanda suka janyo musu azabar ubangiji mai girma ɗaukaka to shine Allah ta'ala yake cewa anan wa idza tutla alaihim ayatuna kuma duk lokacin da aka karantar da su ayoyin mu cin waɗanda suke bayyanannu sun yi bayanin komai filla-filla halak ayoyin alkur'ani sun yi bayanin tsatarai ko dakikancin ka ka gane cewa akwai halak irin bayanin da ayoyin su kai haka haram sun yi bayanin sa filla-filla ko mawutar ka ka san abu kaza haramun ne babu wani abu da ya shige duk shine ma'anar ayatuna bayyinatin ayoyin mu waɗanda suke mabayyana qalu sai ka ji sun faɗa suna masu sukar annabi sallallahu alaihi wa sallama suna cin mutuncinsa suna cin fuskarsa suna zagin sa sallallahu alaihi wa sallama sai ka ji suna cewa ma haza wannan fa mutumin ba wani bane ba illa rajulun face mutum ne yuridu an yasuddakum amma kana ya abu da aba'ukum kawai so yake zo ya hana ku ya kautar da ku ga barin abin da iyayenku suke bautawa manufarsa shine ya kawo juyin juyi hali ya raba ku da addinin gargajiya wanda kuke kai abinda muka ga iyayenmu da kakanninmu suna aikatawa ko mu a kansa muke wa qalu kuma zaka ji suna cewa Mahaza, shi kuma wannan littafin da yake karantawa ba wani abu bane ba illa ifkun muftara face kira ne ƙarya ce wacce aka tage ta shine al-ifku shine abin da babu shi ba a taɓa yinsa ba haka kurin ɗan adam ya zauna ya sabwala wa zuciyarsa ya tsara ma kansa ya zo ya faɗa ya ce a yi suka ce haka alƙur'ani ne ba inda Allah ya saukar da shi ba inda Allah ya aiko shi shi ya zauna kawai ya haɗa larabcinsa ya ce ai wannan littafin Allah ne haka suke faɗa am ya ƙulu naftarahu Allah ya ce ba su ne suke cewa annabi shi ya zauna ya ƙirƙira alƙur'ani ba wani lokacin su ce a'a alƙur'anin ya yi kama da tatsuniyar mutanen farko saboda haka sun saba jin tatsuniyoyi iri-iri da haka shi ma alƙur'ani tatsuniya ce na mutanen farko ya je ya samu waɗanda suka san tarihi suka ringa faɗa shi kuma yana rubuta masa zai ce wahayi a kai masa wa qalu asafihul awwali naktatabaha wa hiya tumla alayhi bukratan wa asila ba dare ba rana zuwa yake ana masa shifta yazo ya ga muku ya ce wahayi a kai masa wannan shine abin da suka faɗa suna masu suka alqur'ani shine Allah ta'ala ya ce wa qala allazina kafaru lil haqqi a ja'ahum haka kafirai suke budar baki kuma su ce da gaskiya a ja'ahum lokacin da gaskiyar ta zo sun rasa yanda za su sun kalle ta a matsayin gaskiya amma sai su ce in haza illa sihirun mubin ai wannan ba wani abu bane face sihiri wanda yake mabayyana haka suke gaya wa gaskiya sai Allah ta'ala ya faɗa yana mai karya zancen ya buga musu hujja da zance na hankali Allah ya ce wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha to su ai al'umma ne da tarihi ya nuna bisiyar rubutu ba buskiyar karatu ba don haka wa ma atainahum min kutubin da ɗaya mu zo musu da wasu littattafai ba kafin alqur'ani yadrusunaha wanda suka karanta su ga mana wata makaranta suka je suka yi karatu da har suke da ilimin da za su gane cewa alkur'ani din nan kirkirar su yi, ko kuma sihiri ne su da basu taba karatu ba ba su da tarihin littafi yaya kai da basu san littafi ba an zo maka da littafi kuma za ka soki littafi haka baka da hujjar su kanka kenan sannan ubangiji mai girma ɗauka ya ce wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir tarihi bai rawaito cewa ba kafin ka ya ma'aikin Allah mun taba turowa da Qurayshawa manzo balle a ce ai suna da wani tarihin da daddiyar shari'a da Allah ya turo manzo a wajen ya saukar musu da littafi don haka sun rike wannan to tun da ba su da littafin da suke karantawa babu wani manzo da ya zo musu da shirya, ta ya suka gano abin da suke kai na addinin iyayensu na bautar gumaka gaskiya ne kaga ba su da hujjar wannan ina fata mun gane wannan to shine Allah ta'ala yake faɗa wa kazzaban ladina min qablihim ka karanta شكرا وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير الله تعالى sai faɗa yana lallashin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan ƙaryatawar da suka yi masa ba akan safarau ba kuma su ma a tarihi ba su suka fara yin wannan mugun aikin ba domin Allah ya aiko manzanni kafin su an karyata su Allah ya yi al'ummatai iri-iri a baya kafin zuwan su sallallahu alaihi wa sallama wanda suke da irin wannan mummunar ɗabi'ar ta karyata annabawa shine Allah ta'ala ya ce wa kazzabal ladina min qablihim lalle waɗanda suka zamanto kafin ka ya ma'aikin Allah su ma sun abin abinda aka kawo musu na littafi ko kuma sun karyata abin da aka turo musu na manzanni daga ba kan ka faro ba don an karyata ka ba akan waɗannan mutanen faro ba don sun karyata ka mun gane wannan shine Allah ya ce wa ma balagu mai ishara ma atainahu kuma su waɗannan da kake ganin su suke maka takama da cewa suna da dukiya suna da yaya su fa ba su kai kwacin ushirin abin da muka ba wa al'ummar da suka wuce a baya ba in ka raba dukiyarsu da takamarsu da mulkinsu da ƙarfinsu ka raga shi gida goma ba su ɗauki kashi ɗaya cikin goma abin da muka ba waɗanda suka wuce a baya ba wadaka a yanzu ƙaryar arziki ake a yanzu ƙaryar wayewa ake a yanzu ƙaryar hazara ake a yanzu ƙaryar ƙarfin mulki ake ka je ka ga yadda aka yi daulolin mulki sai da yanzu kana mulkin ma an samu ɗancin albarkacin faɗin baki ga human rights nan ta ba kowa dama ya tafarasa a zagi shugaba ba a yi laifi ba shugaba ya kama wanda ya zage shi ake ya tauye haƙƙin ɗan adam ina ake jin daɗin mulki yanzu ai ka je ka ga yadda fir'aunonin baya suka yi mulki ka ga yadda aunonin baya suka shimfiɗa daula yadda suke mulki da ƙarfi baka isa kai magana ba baka isa ka ce kai ka mallaka kai ka tara kuɗi amma baka isa kai ta ba sai abin da aka sa maka sai yanzu waɗanda suke mulki kawai mulki ya zama fashion ne ba daɗin mulkin ake ba an lalata mulki mulki ya zama to fashion ya zama to neman kuɗi kowa jarinsa yake sawa ya samu mulki don ya ci riba amma ba wai ana mulki bane da sunan mulki ba wai ana mulki bane don a nuna ƙarfi da iko irin na mulki su kansu al'ummar da kake mulka yanzu suna jin kansu cewa sun yi wayewa da ba za ka karbi wannan ba mutum ne zai abu ba daidai ba ana ji ana gani yanzu nan hukuma ta ce za ta hukunta shi sai a fito zanga-zanga tana ji tana gani dole ta kura ta ba al'umma to kaga sai babu mulki idan har aka wayi gari al'umma su suke jagorantar mulki ba mulki ne yake jagorantar su wanda kuma galibi yanzu abin da yake yi da nan al'umma ne suka baka kuri'a al'umma ne suka zabe ka yanzu kana fara cewa zaka mai da ruwa ya gudu yanda ya bukata shikenan sai an adawa su fito su kai talakawa maki yanku ne da an fara fadar maki yanku ne shikenan kai kuma sai ka borata sai ka koma yin yanda zaka nuna cewa kai ba maki bane ba sai ke jin daɗin mulki ka je fadar fir'auna ka ga yadda ake mulki in yana magana tsuntsu baya iya wucewa ta wajen in yana magana ba wanda yake iya tare Iyan yana magana doka yake bayarwa yana gaya majiyansa ma'urikum illa ma'ara" hmm. ba ku da wani ra'ayi sai abin da na gani yanzu ko kabinet ɗinka ka isa ka tara gwamna ya isa tara kwamishinonin sai ce masa ma urikum illa ma ara waɗannan yan bokon da suka yi boko gidan su a kar yake suna kallon kowa suna kowa rashin kunya za su gaya maka eh mun yadda ma urikum illa ma ara amma sai a ƙarshen mulki za ka gane cewa wallahi ba isa ba yanzu nan sai su zazzage yanzu nan yan jam'iyyar sai su fita daga cikin jam'iyyar yanzu nan sai ya su sun yi dikantin yanzu nan za su je a canja musu hula su koma wata jam'iyyar bayan da za ka yi wa ma balagu mai ishar ba kuce ba na takura a mutane kan kuce na takura wasu na daban ba da su nake babance ne ah, sai dai in kun ga dama kwa iya cewa zancen zuci ne ya fito ah, Allah ta'ala ya ce wa ma balagu mai ishara ma atainahum da dai su kai ushirin abinda muka ba al'ummar da suka wuce a baya ba yasa za mu ga ayoyi da dama ubangiji ta'ala yana ba da labarin irin arzikin da ya ba mutanen da suka wuce a baya ولقد مكناهم فيما إن مكناهم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا إذ كانوا يجهدون بآيات الله وحاك بهم ما كانوا به يستهزئون أبن دسكي إسكلي كرشي الله يهلك الدسولش duk abin da suka tara na ji da gani da dukiya da kwakwalwa ta gudanar da al'amura amma lokacin da suka fara jayayya da ayoyin ubangiji ta'ala bai musu amfani ba saboda haka suma waɗannan da suke karyata da annabi sallallahu alaihi wa sallama abinda suke yi na saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba zai musu amfani ba shi yasa a ayat dake cikin suratul ghafir ubangiji ta'ala ya ce afalan yasiru fil ardi dan me yasa ba za su ba za su tafiya a ban kasa ba fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim su ga yaya makomar waɗanda suka wuce kafin suka kasance su je su ga daular adawa su je garin diyaru samu su ga daular mutanen annabi salihu dawa su je garin madiyan su ga kufan daular mutanen annabi shu'aibu su je daula ta sadum su ga kufan mutanen annabi lutu yanda ubangiji ta ala ya halakar da su Allah ta'ala ya ce kanu aksara minhum wa ashadda quwwa su din sun ji su yawa kuma sun ji su karfi amma su je su ga yadda Allah ta'ala ya rushe garuruwansu kuma yadda Allah ya halakar da su yau gashi sai dai a bada labarin su kai ka ce ba a yi su ba ba a tarihi ina fata mun gano wannan ne ma'anar wa ma balagu mai ishara yi atainahum Allah ta ce fakar da buru suri amma suka karyata manzannina fa kaifa kana nakir ya kake tsammanin kamun azaba ta zai kasance a tare da su lallai ba kamu bane wanda yake mai kyau Allah ta'ala ka kare ayoyi na gaba qul inna ma a'ibukum biwahida أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل كجاء يا مأيكم الله إنما أعظكم بواحدة دقي ni ina yi muku wa'azi ne wahidatin ku sani cewa ni ina muku wa'azi ne wahidatin akan al'amari daya abu guda ɗaya ne nake muku wa'azi da shi menene shi an komo lillah ina so kowa a cikinku ya tsaya saboda Allah masna ko mutum bibiyu su tsaya saboda Allah wa furada ko kuma ɗaiɗaikunku kowa ya koma ɗaki ya tsaya shi shi kaɗai tsakaninsa da Allah kuma hmm. ta tafakkaru sannan kowa ya kansa tunani wannan aya ubangiji ta'ala ya saukar da ita ne yana gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba su wannan umarnin ya musu wannan jan hankalin dan da kansu da kansu su ƙaryata kansu da suke cewa manzon Allah mara shi hankali ne shine annabi yace inna ma a'idukum biwahida ku tsaya abu dai kawai zai muku wa'azi da shi an taqumu lillah kowanne a cikin ku ya ji tsoron Allah ya je ya tsaya masana ko mutum biyu su su bi kadai ka akai kai uku su tsaya sai shawara da junansu tsakaninsu da Allah wa furada ko kuma mutum shi shi kadai ya kulle kansa a cikin ɗaki ya yi tunani shi shi kadai saboda Allah kuma ta tafakkaru sannan ku yi tunani akan rayuwata tun daga haihuwata har zuwa tasowata har zuwa mu'amala ta kafin in zamanto annabi shin ku ba wa kanku da kanku amsa shin na muku kama da mahaukaci amsar da za ku samu in kun yi wannan tunanin shine ma bi da min jinna wallahi wannan mutumin naku babu babu babu hauka a tare da shi wannan kowa zai samu irin wannan amsa babu ƙarya a tare da shi ba masirci bane ba ba boka bane ba wannan ita ce amsar da za ku samu in dai za ku ji tsoron Allah ku tsarkake zuciyarku ku tsaya ku yi wa kanku tunani ku yi wa kanku tunanin tanu wannan ita ce amsar da za ku samu kuma wannan shine abin da ya faru kuma wannan ita ce amsar da suka samu shekara ta goma bayan bi'isa bayan aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shawa suka fahimci cewa manzon Allah ya fara tattaunawa da bakin larabawa da suke zuwa don yin aikin hajji. da shekarar ta zo za a yi aikin hajji sai aka haɗa a wani waje da ake kira da suna darun nadwa sai aka tattauna idan baki sun zo aikin haji wani irin kancal za a yi wa manzan Allah wani irin bata suna za a yi wa manzan Allah haka suka taru sai wani a cikin su ya budu baki sai ce kawai idan ya zo mu tattara masata mu sa a bakin gari in baki suka zo sai mu ce musu a garin nan akwai wani boka kan ku yadda ku saurari zancen sai a cikin ɗan taron wani ya ce a'a mutumi na yi tunani hal ra'aytahu takahhana qattu tun da kake da shi ka taba ganin yayi bokanci to kana faɗa wannan karushe sai wani ya ce to shikenan in haka ne mu ce musu cewa sha'ir ne mawaki ne sai wani ya ce a'a in kuka ce mawaka ne larabawa Allah ya jarrabe su da son waka suna son su ji ana salon sarrafa zance don haka yanzu kun ba su damar su je su tuntuɓa su ji wata irin zance yake yi kuma za su gane cewa zancensa ba irin na mawaka ba ne ba abu zarin algifari da suke jin labari ba shi ne ya fara kawo kansa wajen manzon Allah don ya imani da shi ba jundub ibn abi junadat algifari Ƙaninsa ne ya zo garin makka gasar mawaka sai ya ji an ce manzon Allah mawaki ne da zai taho makka sai abu zaba ya idan kaje je ka je ka sauraron mun zancensa ka ji mawaki ne ko ba mawaki ba ne ba da ya dawo sai ki gaya abu zaba ya ka san dai in dai maganar waka ce in dai maganar waka ce waka mai suna waka ta adadi, waka mai suna waka ta ilimi waka mai suna waka ta wake sana'a ba zamba ba ka san cewa a wannan bangaren Allah ya mun baiwa to amma wallahi maganar sa bai kama da ta mawaka ba yace bai kama da maganar mawaka ba to shi kusa sai ce da shi in kuka bar wannan ku za ku ba kanku matsala sai suka ce a'a to in an ga dama mu ce masa majnun sai suka ce a'a ka kalli mutum tun daga zubin halittarsa da nutsuwarsa da hankalinsa da kwarjininsa da kyan fuskarsa da kyawawan ɗabi'unsa kai ka san wannan ba za ka shiga ba ƙarshe dai aka kai ƙarshen zama sai alwalidu ibn al-mugira sai ya tashi ya ce ku bani dama ni zan je in yi tunani zan samu muku amsar da za a faɗa a kansa shine da ya zo gidansa ya kasa zaune ya kasa tsaye yana tunani alqur'ani yake ba mu labari summa adbara wa takbara ya mm. juya baya yayi girman kai ya ƙara juya baya yayi girman kai summa abasa ya bata rai wa basar ya busa baki ya fitar da damuwa a cikin zuciyarsa ƙarshe karshe da kai yace na samo amsa wa qala in haza illa sihrun Ya yace mace kawai wannan sihiri ne mai tasiri shi ma kaga bai gano bakin zarafa bai amsa ina fata mun gano wannan to shi yasa Allah ya ce musu in dai za ka hada su tunani ma bi sahibukum min jinna wallahi wannan mutumin naku da dai ba mahaukaci bane ba in huwa illa nadhirul lakum bayna yaday azabin shadid bari dan shi ba wani bane ba face nadhirul lakum wanda yake muku gargadi bayna yaday azabin shadid dangane da zuwan azaba wacce take mai tsanani daga ubangiji mai girma da kuka hadisi ya zo a cikin musnad na imamu habar ibn hanbal Allah ya kansa da tarin rahama daga ruwaya, Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa sa'ada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ko sa'idan nabi sallallahu alaihi wa sallama safa za ta yaume wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai je hau kan dutsen sa fa qala sai ya ringa kira yana ya sahiba ina kuce mutane na ina kuke mutanen gari ina kuke dan uwana quraishawa fajtama'at ilayhi quraish nan da nan ku sai quraishawa suka zo suka taru wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama fa qalu suka ce da shi malaka me yasa ka tara mu qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ara'aytum kubani labari law akhbartukum annal adwa yusabbibukum yusabbihukum aw yumassukum ayu aw yumassukum da ake zan ba ku labari cewa ga abokanan gabanan za su kawo muku farmaki da safe ko za su kawo muku hari da yamma amma kuntum tusaddiquni shin za ku iya gaskata ne cikin wannan labarin qalu suka ce bala za mu gaskata ka dan da ba mu zarge ka da ƙarya ba duk abin da ka faɗa kuma sai ya faru qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace fa inni zazirul lakum lalle ku sani cewa ni mai gargade ne a gare ku bayyana yadda ya azabun shadid cewa in ba ku imani da Allah ba akwai azaba mai tsanani za ka same ku faƙala abu lahabin a wajen sai abu lahab ya ce alihaza tana? don wannan kawai ka tara mu tabban lakacin da kai Ba an zalallahu ta'ala sai ubangiji ta'ala ya saukar da tabbat ya da abi lahabin hannayen nan guda biyu da suka nuna annabi na abu lahabin suka ce sir da shi to su ma allah ya yi sir da su wa tabba ragowar gangar jikinsa ta yi asara ma abna anhu maluhu wa ma kasaba dukiyarsa da ya tara da jarin da yake juyawa da kyau daga yau ba za su kare masa amfani ba na naran za ta lahabin ba dai ana masa takama sunansa abu lahabin ba to da sandu zai shiga wuta ma'abociyar ruruwa da kaskanci ba shi kadai ba wa mar'atuhu hammalat al-hatab kuma manta da matarsa ba wacce take daukan karare masu kaya tana ajewa kan hanyar da manzon Allah zai wuce dan ya taka ya ciwo hammalatal kirare ko eh nace karare ka san ban yi zaman kauye ba ni unguwar mu ta kan jilin kan tilaba babu ni da sun kula hakuri da Hausa ta eh ba ni da vocabulary na Hausa ba kiraren kenan ko eh nace karare karare shi ne na kara shi kuma kirare shine mai kaya a jiki kira ba ta mun gane wannan mun gane wannan to shine inni nadirul lakum bayna yadi azabin shadid daga nan sai Allah ya ce قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شريد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قلت يا رب يا مأيكين الله ما سألتكم من أجر لدي بانا نيمان كبان لادا dangane da abin kuke aikatawa duk abin kuka aikata na kyakkyawa ladan sa fa huwa lakum dama na ku ne in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha in ahsantum ahsantum li kun kyautata kanku ku kyautatawa wa in asatun falaha in kun munana ma kan kuka munanawa da aka ladan ku ba nawa bane ba fa huwa lakum laku ne in ajriya illa ala Allah ni kam ladana yana wajen ubangiji mai girma tsafaka ba wajen kowa sai ga ubangiji mai girma tsafaka wa huwa ala kulli shay'in shahid kuma Allah shine mai shaida akan komai kul ka ga musu ya ba aikin Allah inna rabbi lallai ubangiji na da girma daukaka ya qadhifu bil haqqi shine wanda yake kai farmaki da gaskiya mana yake sanya gaskiya ta yi rinjaye a kan ƙarya yake karya ƙarya ta hanyar zuwan gaskiya shi ne ma'anar yabda su bil haƙ Allah mulguyo wanda yake shi ne masanin abin da yake koyi daga nan sai ayu na gaba. Qul ja'a al-haqq wa ma yubdi'u al-batil wa ma yu'id قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب wanda zai harkar ya ma'aikin Allah ja alhaku yanzu fa ta zo addini ya samu wurin zama saboda haka ragowar ƙarya kuma ta ƙare yanzu ba a yayin ƙarya yanzu yayin gaskiya ake ba a yayin shirka yanzu tauhidi ne yake kadawa ko ina ana jin sa an rushe bid'a yanzu sunna ita take tashi ina fata mun gane wannan qul jaa al-haqqu ka gaya musu ya ma'aikin Allah gaskiya ta zo dan Allah mai bijan jannan ne mana haƙuri wa ma yubdi'u al-batil Allah ta'ala yace da dai ƙarya ba za ta ƙara faruwa ba wa ma yu'in ƙarya ba za ta ƙara dawowa ba mana wannan bishara ce da annabi Allah ta'ala yawa annabi sallallahu alaihi wa sallama in dai maka ce daga yau gaskiya ta shiga an gama ƙarya a makka daga yau tauhidi ya koma maka har duniya ta kare ba za a kara yin shirka a daki ka'aba ba har duniya ta kare ba za a kara dawo da sabon ubangiji mai girma da suka a dakin ka'aba ba ina fata mun gano wannan ul ka gaya musu ya ma'aikin Allah in zalaltu idan har kuna ganin cewa akan bata nake fa inna ma azillu ala nafsi ai batan akai na zai kare ni Allah zai kama da laifin yin bata din wa in tadaitu in kuma abinda nake kai shirya ne fa bima yuha ilayya rabbi wannan kuma fa bima yuhi ilayya rabbi wannan kuma ya faru ne sakamakon abinda ubangiji na ya mun wahayi saboda haka wahayin Allah yake nake bi inda hu sami'un lalle Allah mai ji ne قريب كسيك لباين سا أيو نجم ولو ترى إذ ولو ترى إذ فجعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد Allah ta'ala ce walau ina ma zaka ga halin da zasu kasance su kafirai a yinin gobe alkiyama iz fuzi'u a lokacin da aka suka firgita ga su sun tashi a gaba ga zatin Allah a gobe gashi Allah ya halanto da wuta a gabansu sun rude sun tsore sun firgita sun fita daga hayyacinsu. hayyacin Allah ya ce ina ma za ka ga halin a wannan lokaci din da ka ga abin mamaki su ne fa a duniya suke cike baki amma yau gashi sun kaskanta fala fauta kuma a yinin gobe alkiyama babu wurin gudu babu wurin tsira babu wani lungu da zaka ce bari in shiga in buya babu wurin buya wa ukhizu haka za a danko su min makanin qarib daga wuri wanda yake kusa mana ga su a iya filin alkiyama din daga da'irar filin alkiyama ba su da wajen da za su haure saboda haka kusa suke da azabar wannan shine halin da za su kasance wa qalu a lokacin da aka kasu dab da azabar su sai ka sun bude baki sun ce amanna bihi wallahi mun yi imani da Allah ko kuma amanna bihi wallahi mun yi imani da addinin Allah ko ka ce amanna bihi wallahi mun yi imani da manzon Allah ko ka ce amanna bihi wallahi mun yi imani da abin da ake karanta mana na ayoyin alqur'ani wai a yanzu ne suka yi imani da suka ga azaba irin imanin fir'auna kaga shi ma lokacin da ya ga azaba hatta iza adraka bulgaraku qala amma amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin alqur'ani yace al'ana wa qad asayta qabla wa kunta mufsidin duk irin rashin mutuncin da kai a baya da irin barnar da kai a baya yanzu kawai shikenan sai ka ci bulus an zo a ci banza ka shiga duk gwagwar mayar da annabi musa duk wahalar da da matasa suka yi a sunna kenan kawai rana tsaka zai ka zo mutuwa ka ce kai ma yanzu ka gano ka zama ahalin sunna wa anna lahum mutanashi mushi min makanin bayyin Allah ya ce to ina wannan zarge-zargen nasu wanda suka ringa yi a wurin nan mai nisa wuri mai nisa shine duniya ina zarge-zargen da suka ringa yi ina irin zagi da jifa da mummunan zaton da suka ringa yi wa mazan? Allah duk wannan ya tashi kenan kawai sai ku budu baki ku ce kun yi imani kenan wannan duk Allah ya manta an tafi haka ko yanzu a hango in ku ne alƙalin aka ce ku yi wannan hukuncin hukuncin da za ku yi kenan ku ce shikenan kun yarda da imani zai yiwu zai yiwu ba shine Allah ya ce wa qad kafaru yi min qablu ai dama sun kafirce wa manzon Allah tun kafin yanzu yanzu ma ba imani bane wuya ce shi isa duk wanda yake so imani yayi masa amfani to yayi imani yana cikin lafiyar sa daren da damarsa amma in dama ta kuma ce maka kace zaka imani ba zai maka amfani ba hal yanzuruna illa an atiya an atiya rabbuka aw atiya ba'du ayati rabbika Allah yace yawma ati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha duk ranar da alamar alkiyama ta zo ko duk ranar da mutuwa ta zo wa ɗan adam ya buɗu baki ce ya yi imani to layan fa'u nafsan imanu ba ba wata rai da wannan imanin zai mata amfani a wannan yini din menene dalili lam takun aman min qabl aw kasabat fi imaniha khayra ai da matar a baya bata imani ba ko bata tsururar ta kanta wani abu na alkhairi ba ba ta da tarihin aikin alkhairi ko ɗaya da ta a cikin imani kuma shikenan suka ce kawai ka imani ai imani abu ne mai tsada dan kaka ga ana ta karantar da kai imani cikin arha ana ba tafsiri kyauta ana kiran ka zo ka ji karatu kyauta ka dauka cewa wai ba shi da farashi ne wallahi yana da farashi akwai ranar da zaka so ka zama mutumin kirki amma ubangiji da Allah ya zare ka a cikin mutanen kirki fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaka wa akun min as-salihin duk wanda bai zama mutumin kirki ba wallahi akwai ranar da zai zo ya ringa roƙon Allah Allah ba ni dama in zama mutumin kirki amma Allah ya rufe hanya Allah ya rufe kofar ya yi executing din limit ɗinka damar da aka baka ta ƙare ba za ka taɓa zama mai ba kare Allah ta'ala ya ce wa kad faru bihi min qabl dama aitin sun kafirce cewa Alƙur'ani din sun kafin yanzu wa yaqdifuna bil ghaibi suna ta jifan addinin musulunci suna ta jifan Alƙur'ani, suna ta jifan manzon Allah bil ghaibi da abinda ba su da tabbas kai. da abin da yake koyayye abin da yake ba haka ba ƙarya rajman bil zai suna jibansa da abin da yake ba daidai ba min makanin ba'id a can wurin nan da yake nesa ma'ana a duniya kenan suka kare rayuwarsu wajen sukar addini kuma yanzu sai su su ce wai su ne mummunai su ne shugabanni su ne masu imani a bude musu kofar aljanna su shiga wannan ba zai yi ba to daga nan sai me zai faru da su wa ila bainahum wa baina ma yashtahuna kama fu'ila bi ashya'ihim min qabl إنهم كانوا في شك مريب الله أكبر wataran sai ubangiji mai girma daukaka sai ya rufa ayar da cewa zancen su fa yin gobe alkiyama makomar su ta kare suna wannan burin da a ba su dama su imani Allah ya ce wahila kuma wa na ma shahu. a take a wajen sai a shiga tsakaninsu da abin da suke kwaɗayi. a sa katan karfe tsakaninsu da abin da suke sha'awa me suke sha'awa ko dai ka ce abin da suke sha'awa nan shine a ba su dama su imani sai Allah ya rufe tsakaninsu da imanin ba za su ko kuma abin da suke sha'awa shine aljanna sai Allah ya shiga tsakanin su da aljanna ko abin da suke sha'awa shine a mai da su duniya su samu damar su gyara aikin su sai Allah ya shiga tsakanin su da wannan ko abin da suke sha'awa shine ubangiji mai girma daukaka ya ba su damar tuba sai Allah ya sa shamaki tsakanin su da tuba wannan shi yana daga cikin wasila bainakum wa ma yashtahun kama ko ila bi ashiya'ihim min qabl irin yanda aka aikatawa masu irin dabi'un su a baya Ƴan ƙungiyoyin irin nasu a baya innahum kanu fi shakkin murib lallai sun sun kasance a cikin shakka wacce take mummuna wacce take maimaituwa komai na su shakka ne ba su da wani yaqini duk abin da aka kawo musu zato suke dora shi akai ba su da yaqini wannan shine karshen tafsirin ayoyin suratu saba muna roƙon Allah abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuttuban harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله